Jama'a sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,149 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun wa alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Talata 26 ga watan Disamba da fatan al'ummar Kirista an yi bukukuwan Kirsimeti lafiya Allah kuma ya sa mu gana baɗin baɗaɗa. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. sojojin najeriya sun ce sun tarwatsa wani yunkurin kai farmaki na mayaka boko haram mayakan kungiyar al-shabab na somaliya kuma sun aiwatar da hukuncin kisa akan wasu mutane wanda suka zargi da leken asirin su isra'ila kuma murna take na kudirin wata kasa ta biyu da za ta biyo sawun amurka ta maida ofishin jakadancinta zuwa birnin kudus To kanin labaran kenan za a ji cewa an kafa dokar ta ɓaci a ƙaramar hukumar Buhari da ke Abuja, Najeriya bayan mutuwar mutane uku saboda wasu 'yan zaune gari banza suka amfani da wannan dama suka shiga gari suna ta kone-kone inda ma har suka kai da kona wato shi kasuwan garin Buhari. Za kuma a ji cewa bayan 'yar lafawa miyagu sun sake ziyartar jihar Niger Najeriya. ko a jajibirin kirsimatin nan ma wasu 'yan bindigan ɗauke da makamai sun auka a garin Fando gari. kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sakkwato na tafa da shirin nan nasa na tsaka mai wuya inda za a ji babi na ƙarshe na bugawar da ake yi kan siyasar jihar taraba amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya sojojin najeriya sun tarwatsa wani yunkurin kai harin ta'addanci da mayakan boko haram suka shirya kaiwa a maiduguri a jiya litinin labarin da ya jefa mazauna yankin cikin fargaba ya kai su ga arcewa domin ceto rayukansu jami'an sojan ba su yi karin bayani a kan wannan yunkurin ba amma kuma shugaban wata kungiyar 'yan sa kai ya faɗa wa kamfanin dallancin labaran faransa cewa mayakan sun yi amfani da jerin gwanon motocin fararen hula ne suka nufi kai suka suna nufin kai hari a kan wani shingen binciken sojoji a wajen maiduguri inda suka buɗe wuta akan sojojin su kuwa sojojin sun mai da martani da nasu bindigogi kuma sun samu ƙarin wasu jami'ai daga cikin maiduguri da suka kawo musu ɗauki inda 'yan ta'addan suka arce da motocinsu yanzu yanzu dai ba tantance asarar rayukan da aka yi a cikin wannan faɗar ba a wata sabuwa kuma mayakan alshabab na ƙasar somaliya sun zartar da hukuncin kisa a kan mutane biyar ciki har da wani matashi mai shekaru sha shida da suke masa zargin ɗan leƙen asiri ne na ƙasashen kenya da amurka da kuma somaliya an kashe matashin ne da sauran mutane hudun a gaban jama'a ta hanyar bindige su shekaran jiya lahadi a garin idali mai tazar kilomita 60 daga kudancin baidowa bayan da wani alkalin kungiyar alshabab ya yanke masu hukuncin kisa bisa amfani da laifin wato ansa laifukan su da suka aka ce sun yi alshabab dai ta kashe jimlar mutane 22 a wannan shekarar tara daga cikin su an kashe su ne bisa zargin leƙen asiri kana sauran kuma akan laifukan da suka hada da faɗe da luwaɗi da kuma sama da faɗi da dukiyoyi kungiyar mai alaka da alka'ida ta yi shekaru da dama tana yunkurin kifar da gwamnatin somaliya domin ta samu damar girke tsarin shari'ar islama a ƙasar isra'ila ta yi marhabi lalai da shawarar ƙasar guatemala na biyu na bin sawun amurka wurin ɗauke ofishin jakadancinta daga birnin tel aviv ta mai da shi zuwa birnin kudus allah ya albarkace ka abokina shugaba morales in ji firaministan isra'ila benjamin netanyahu a wata sanarwar da ya fitar a kan shawarar da takwaran aikin nasa na guatemala jimmy morales ya dauka ya ce ta sauran ƙasashe ma za su biyo sahu wurin amincewa da birnin kudus kuma su maido da ofishinsu na jakadanci a can sai dai kuma hukumomin falasdinawa sun la'anci wannan matakin da guatemala ta dauka. inda a cikin wata sanar wanda ma'aikatan harkokin wajen falasɗinu din ta bayar ta hannun kamfanin dillancin labaran faransa take cewa wannan wani abin kunya ne da ya saba wa doka kuma ya saba wa bukatun shugabannin mu jami'u a birnin kudus kazalika ma ya saba wa kudirin babban taron majalisar ɗinkin duniya wanda ke allah wadai da amincewar amurka ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomin Filifinu sun ce ma'aikatan kashe gobara sun gano dukkan garowakin mutanen nan 37 da suka makale a cikin wata kasuwar zamani wadda ta kama da wuta a birnin dabowa da ke kudancin kasar wutar ta tashi ne ranar asabar amma tsakanin tsananin zafi da hayaki mai yawa suka hana masu kashe gobarar shiga su kwaso garwakin har sai jiya litini in ji magajiyar garin da daboa sera duteto carpio hukumomin sun ce waɗanda suka mutu suna yi wa wani kamfanin amurka aiki ne a cikin kasuwar a ƙarshe kuma wasu bahara a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun ƙona gidan gona mallakar shugaban ƙasar joseph kabila kurmus a jiya litani kuma suka kashe wani ɗan sanda kabila ba shi a cikin gidan da ke kusa da ƙauyen ne. lokacin da aka kai wannan farmakin kuma har yanzu ba a gano yadda aka kashe jami'in ɗan sandan ba ya zuwa yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin cinnawa gidan gonar wuta amma wani jami'in soja ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa ya ɗora laifi a kan ƙungiyar mayakan miyamiya yana cewar sun lalata gidan kafin su ƙona ta kasar dr congo ta jima ta da afkawa a cikin rudanin siyasa a kan kin amincewar shugaba kabila ya sauka daga mulki wa'adinsa na biyu kuma na ƙarshe ya kare ne tun cikin watan disamban shekarar 2016 sannan kuma an ƙasa gudanar da zaɓe da ya kamata ya a cikin wannan shekarar 2017 an sake dakatar da zaɓe zuwa aƙalla shekara guda nan gaba lamarin da ya fusata ƙungiyoyin 'yan banga na ƙasar Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zangon a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda ministan birnin da kewayen na Abuja ya yi shelar kafa dokar ta ɓaci sanadiyar wani tashin hankali da ya sanadin mutuwar mutane uku baya ga salwantar ɗanban dukiyoyi. Hassan mai na kaina gare ka. We have decided to impose a curfew starting from 6 p.m. today till 6 a.m. and this curfew would be on Ministan babban birnin tarayyar Najeriya kenan Muhammad Musa Bello ke bayyana dokar hana fita daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe har sai abin da hali ya yi a karamar hukumar Buhari da kenan Abuja yau bayan wani kazamin rikici ya haddasa kone-kone a garin. into this massive destruction of a very important economic target in this Lokacin da na isa garin na Buhari a daren jiya, jami'an tsaro sun hana shiga ko fita daga garin amma a daren na jiya kakakin ministan abuja abubakar sani ya min karin bayani jiya da daddare wasu matasa guda biyu suka samu rashin jituwa tsakaninsu to 'yan kungiyan matagari ne wanda yake cikin shagulgulan da suke na wannan biki na kirsimeti suka samu rashin fahimtar juna inda har ya kai ga ɗaya daga cikin su ya daɓa ma ɗayan wuka wani al'amari shi ne kai ga rasuwar shi wanda aka daɓa ma wukan nan to a daidai lokacin da hukumomin birnin tarayya tare da goyon bayan jami'an tsaro suke kokari su tabbatar da cewa sun shawo kan wannan al'amari ka tabbatar da cewa an damƙe waɗanda suka aikata wannan mummunan aiki sai kuma wasu 'yan zaune gari banza suka amfani da wannan dama suka shiga gari suna ta kone-kone inda ma har suka kai da kona wato shi kasuwar garin Buhari. Ko da baya ga kona babbar kasuwar garin Kurmus an kuma yi hasarar rayuka. Ciwon da aka daba mauka Allah ne shi rasuwa da katan nan. Sannan kuma bayan haka akwai mutum biyu wanda rahotanni suka tabbatar da cewa su ma sun rasa rayukansu. ga wurin mutum ke komai ya nufa jami'an tsaro suna nan suna kula da shige da fitan mutane. Kakakin ministan Abuja Abubakar Sani. DSP Anjigur manza. shine kakakin headquarter 'yan sandan babban birnin tarayya Abuja. 'Yan sanda suna kasa suna kan sintiri don da cewa mutane babu wani abu haka bai ƙara faruwa ba. To yanzu yanzu ko kun kama waɗanda suke da hannu a cikin wannan rikima? Muna da kan bincike. Amma ba ku kama kowa ba? Ka san in abu haka ya faru amma fi amfani a irin wani abubuwan shine a gan da za a samu kan da sun ba. Sannan na biyu kuwa mu fara bincike ne mu gani me ya faru kuma mutum suna suke suka suka aikata wani abubuwan. Ya tsanci daga baya duk wani za mu yi shuna. Wayar garin yau talata ne kuma za a ci gaba da samun ƙarin haske akan wannan rikici. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan daga Abuja kuma bari mu ɗan zakuɗa amma kaɗan zuwa cikin jihar Niger. inda bayan sun ɗan lafa na wani ɗan lokaci sai kuma gashi masu sace mutane da sauran miyagu sun sake durowa jihar. Mustapha Nasir ba tsari gare ka. Ko a jajibirin Kirsimatin nan ma wasu 'yan bindigan ɗauke da makamai sun auka a garin Fando gari da ke yankin ƙaramar hukumar Rafi inda suka hallaka mutane uku tare da yin awon gaba da wasu mutane guda biyu, kamar yadda wani mazaunin garin ya shaida min ta wayar salula. To amma kakakin 'yan sandan jihar Niger Mr. Peter Sunday ya ce a iya saninsu mutane biyu ne aka harba. ɗaya ya mutu ɗayan kuma na kwance asibiti yana karɓar magani. Wani ɗan asalin yankin Muhammadu Bello mai kujeri ya ce lamarin ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Abin da yake faruwa game da tsaro a halin da ake ciki muna kira ga gwamnatin jihar niger ta ɗauki matakai wanda suka kamata saboda mai saboda yanzu halin tsaro ya kai ina lillahi wa ina ilaihi raji'un saboda misali kamar yankin dogara zuwa alawa yankin sarkin fawa zuwa mararraban hanyar kaduna abin ya kai inda za a ce sai dai addu'a kuma da karfi na shigowar gwamnati ta taimaka ta shigo da jama'an da ke wurin su taimaka ma gwamnati su taimaka ma hukumar tsaro Babban daraktan 'yan agajin Izala a Najeriya, injiniya Mustapha Imamu Sitti, wanda ya samu lambar yabo daga jami'an tsaro da wata ƙungiyar wanzar da zaman lafiya a Kaduna a ƙarshen makon nan da ya gabata, ya ce suna taimakawa jami'an tsaron wajen samun bayanai. Mun sanda da soja da sauran jami'an tsaro kusa jama'a. To zama mu tare da jama'a ya sa kamar yadda muke a masallatai ya wurin karantarwa da sauransu jama'a sun fi sauraron mu fiye da ainihin 'yan sanda ko sauran jami'ai da yake tare da su wasu labarukan ko wasu abubuwa na abin da ya shafi zaman lafiya an fi samun shi ma a wurin mu muke tare da jama'a A yanzu dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta himmatu wajen taimakawa jami'an tsaro a kan sha'anin tsaron domin kare lafiyar jama'a, in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Isa Ladan. Zuwa yanzu mun ba da motoci na tsaro kusan 90. sati da ya gabata mai girma gwamna ya kaddamar da wasu motoci na musamman wanda yake ai musu launi na joint task force operation zuma mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Haka, kuma a gaida Mustapha, kafin mu ci gaba ga wannan. shi shugaban kasan babban abin da zai jajirce akan wannan saboda yawa yawan mutuwa da ake yi akan wannan hanya saboda ta lalace an yi hanyar nan ta shekara ashirin yanzu hanyar nan shekara talatin an yi bris da ita an yi watsi da ita ka zo ka kashe taya kai asara yan fashi su kama ka kai asarar jininka ko jikin ka. jikinka shine abin da shugaban kasa ya kalla ya tausaya za a ba jilis baga ba wai za su yi gyara bane na kuskure ba cikin ramuka a'a za su farar ita ne baki daya su sake yin sabuwa garar to sai a bi mu a shirinmu na hantsi a ji shin kowace hanya ce haka yanzu kam bari mu za ku ɗa gefe guda aliyu mustapha sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba tsaka mai wuya jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkan mu da mu da ku a shirin tsaka mai wuya yau ne muke kammala muhawarar da muke aka harkokin siyasar jihar taraba saboda haka ba tare da bata lokaci ba za mu maida ku ga hannun shi ibrahim abdulaziz wakilinmu wanda ya dauki muhawara din ya ƙara samun abin da ya rage duk abin da yake faruwa na shugabanci ne kawai bai da kyau idan shugabanci yana da adalci ba wanda zai fara ɗan wansa ni na yi girma a nan jalingo tun da nake yanzu shekara na kusan sittin ban taba jin an yi rigiman eh, kabilanci ko na addini a muri inda na yi girma ba ba wanda zai gome ba wanda ya rera wani don saboda wannan yana bai da shi ba amma duk harkar neman mulki da sauran duk ya kawo wannan damuwa din kuma kowa ya yi gaskiya ya ji tsoron Allah don saboda duk ba ji tsoron Allah ba ba za a zanna lafiya ba Tunanin kuwa kuwa yanzu menene eh, da abin a ce ka bude ido ka rufe don ka bude ido me kake fatan taraba banda siyasa zaman lafiya da ci gaba yanzu gashi shugaban kasa ya gama mana komai wannan eh, mambila hydroelectric power da ya sa sani mana nan shi ya kama arzikin taraba kaga za a sake hanyar nan da kyau za a bunkasa a yi eh, harkokin gona mutane za su samu aiki ba abin da ba za mu samu ba tourism komai da wannan kuma arziki zai zo in kana so kai kamfani ma inda ka samu wutar lantarki akai akai za ka zo ka kafa shi a taraba da haka yanzu bai saura kuma da yake wannan dama abin da muke kuka da shi an yi shekaru shekaru tun arba'in da wani abu ana mambila mambila amma yanzu apc gwamnati ta kawo da haka to eh, yanzu da ah, alaye ino bakari ka rufe don ka bude menene fatan ka kake so ga taraba fata kamar da shi ya riga ya faɗa amma kuma na son gaya maka cewa ishu batun yadda yake magana cewa rashin zaman lafiya ko wani tashin hankali a jiha to wannan rashin shugabanci ne ba haka bane in haka ne dan APC suke da yawa a plateau yanzu na APC suke gudu a ina so mai da wannan mutane da APC suke APC suke eh, tashi hankali yana na wurin eh. a Benue APC ne a Kaduna APC ne so don kawai gura daya kawai a nan tarawa cewa an dai haka ne da APC suka fi mu ne eh. don da take gwamnati nawa suke cikin wannan halin karkar yanzu ni abin da ya faɗi gaskiya ne idan da abu da ce ga abu kaza ne wallahi zaman lafiya shi ne komi ya kamata a sani wannan kuma mu abinda ma shi gwamna ya taho da shi kenan ya ce a ba shi zaman lafiya a ba da wani morena abin na siyasa to a gaishe kuma da to ibrahim abdulaziz ya kawo wani sabon salo a cikin wannan shiri domin a shi lokacin da suke gudanar da wannan muhara a can jalingo akwai mutane zaune a nan suna kallon su wato shaidu kenan daga bangarorin apc da pdp din wanda kuma a ƙarshen tattauna su da su wanda ya hirar da su ya nemi ra'ayoyin jin su wanda suke zaune a cikin zauren da yake su ma kansu ra'ayoyinsu sun sha bambam ga wasu su alhaji ya suna suna na ilyas mu'azzu shagarda. to a ya kaga kamun da gwamnatin nan to ai daga bayanai da muka saurara da kuma mu 'yan taraba ne abubuwa da muke gani idan aka aje son zuciya ai ai gwamnatoci a taraba ai ya me yayi mun ga abin da ya yi specialist hospital shi ya yi airport da ake gadara da ita shi ya yi an zo dan baba ya karba duk hanyoyin da ke cikin garin nan dan baba ne ya yi kwalta mun gani dan baba ya ba da aiki a yi hanya daga jalingo zuwa gembu bai karasa ba ya samu kansa cikin hatsari wadda har ya zama sanadin rasuwarsa allah ya ji kansa allah ya masa rahama ah, mataimakinsa ya zama aktin gamna garba umar utc ya ci gaba daga inda dan baba ya tsaya aka karasa aiki ana tafiya aiki ya je kusan karshe shi ma adadinsa ya kare sannan sani abubakar ya zo ya karba da karban sani abubakar sai wata shigantaka ta shiga gwamnati na pdp wadda ta samu kamar jam'iyyar pdp to kadan apc ne yake na kwarai da gaske to dole ba lalle ba ka yaba ba a ba wai ba zan yaba ba eh. ai magana ta gaskiya ita ce gaskiya yawwa idan ka ga gaskiya ka faɗe ta komin ɗacin ta menene matsalolin gwamnatin nan matsalolin gwamnatin nan na farko rashin biyan bukatan ma'aikata duk wanda ya mulki ni na rike karamar hukuma in kana so ka gama lafiya ka tabbatar ka biya albashi albashin ma'aikaci guda ɗaya nan da kake gani yana zuwa ga talakawa ashirin kowane ma'aikaci yana taimakon talakawa ashirin a bayansa da zaran baka biya wannan ba ka rindarin wa'annan talakawan fa cikin wani kunshi na rayuwa na farko kenan sannan na biyu ba aiki kwata-kwata ba wai kuma ba kuɗi ba an ba da abin eh, paris club din nan so uku sannan an ba da abin nan bailout so biyu dukan mu shaidu ne akwai bashi da aka karba a zainab bank biliyan ashirin wadda rekod din na hannunmu ba aikin da aka yi kwanan nan an house assembly ta ba da approval na biliyan biyu an karɓe su akan zabiya albashi da gratuity shiru kake ji mala ya ci shiruwa ba biya gratuity ba wata biya dai ma'aikata ke da eh a biya ma'aikata yanzu ma'aikata da suka bar aiki mutuwa suke yi to Allah kyauta eh, to talajiya suna sannan eh, me zaka fa kan tarabarka suna dan ladi sabo eh, to taraba ya kamunu da ana samun nasara koko samun nasara sosai muna sa taraba tana samun nasara a wannan gwamnati na eh, dairo dixon kuma tana kokari don tun lokacin da ta shigo a wannan gwamnati ta samu bashi a kasa wajen almost 19 billion kuma a lokacin ma an fara kasa biyan albashi to ka gani da ya zo yana kokari kuma a yanda da shi fiyaro namu ya yi magana game da batun eh, salari maganan salari ko baya biyan salari yana biyan salari issue ne is that akwai waransu uh, eh, ma'aikata yan bogi hmm. suna cike a cikin civil servants so yanzu shi na aka nada kwamiti a tantance kuma an tantance din kuma kowa dama ana table payment inda ana samu ana ana cin kudin gwamnati daro ya kawo ya ce dole a yi e-payment a e-payment nan waɗanda su dama suna cin kudin ba su samu dama sai suna ta dagula al'amuran din kuma aka gaya ma in kai ma'aikaci ne wanda ka san cewa eh kai ma'aikaci ne ka je ka bude bank account da bbn ka je ka yi duk waɗanda sun rasa kuɗi yan bogi ne kuma waɗanda kuma in sun kuskure su ma'aikata ba bbn ba su yi ba kuma mutum ɗaya sunan shi kama yanzu ni sunan dan ladi in je in kara dan ladi da sabe ka gani ba ne ba ne na je na da account na dan ladi sabo na je kuma a sunan inda aka wanda aka dauki na yake a ce dan ladi sabo bala ka gane automatic a banki ba za su yarda ba to gwamnatin Darius ta kawo cigaba kenan ta kawo cigaba mana don a ga ayyuka wanda take yi ga biyan duk abubuwan da suna magana wai bailout da mai da sauransu na ai bailout na ba ko kuwa tana ɗauki kuɗi tana sa a tana aikin gwamnati ne da shi so duwaka nan tana tana kokari tana aiki sosai to alhaji ya sunan sanan da abun kai dan siyasa da abun a tambaye shawara kare wani shawara ka ba in siyasa tara ba amma da farko suna to sunana alhaji bello badawari to eh, eh, shawara dai da zan ba mu yan siyasa mu na taraba shine eh, mu sani cewa shi gaban taraba ya ta'allaka ne a gare mu musamman mu 'yan siyasa a kowanda suke zuwa tsaya zabubuka waɗansu ba 'yan siyasa ba ne muke yin tallinsu don haka yanzu na jawo hankalin duk mutumin da yake apc da pdp da sauran jam'iyyu do allah do annabi mu mai da hankali wajen abin da za mu yi tallinsa do abin da baka san shi ba kai tallinsa yanzu abubuwan da ake magana ita eh, kamar yadda shi eh, wanmu a nan alhaji na bakare ke magana eh, nasu a pdp da mu da muke apc gaba ki daya Eh, ba abin da ya kamata mu yi shi ne mu mai da hankali mu rumishi mutane talakawa musamman mu da muke siyasa shekara talatin zuwa da biyar da ya shige mu ake jira mu zo da abin da ya kamata mu gaya mutane don haka su ma da suke pdp su dubi abin da suke tare da shi yanzu su gawa kansu gaskiya a nan an yi magana an faɗi abubuwan da kowane wanda suka zamanto gwamna a taraba kowane ne an ga abin da ya yi alal hakika kudin da ake maganan nan yanzu maganan da ake abin da nyame ya yi kudin da nyame ya samu a shekaransa shekaransa takwas shekaransa goma ya raba na darius guda eh, ya shiga zai shiga cikin kudin darius goma amma mun ga abin da ya yi kowa da abin da ya yi mun sani abin da aka saya a zamanin da joli naira goma yanzu naira talatin ne me za a yi domin a samu zaman lafiya tara to abin da za a yi dai shine kamar yadda ake magana shine a ko ina ba taraba ba a duniyan nan wallahi ba mu da matsala ibin a najeriya na a ko ina abin da ake yi yanzu ko magana cewa a rarraba kasar na a kuma wani ba damuwan kasar ne shugabanni ne kawai shugaba ne kawai in kun samu shugaba mai adalci ina tsammani za a zauna lafiya ba wanda zai duk mutumin da kaga yake magana yake cewa a basu yanki a yi na ainihin kan su ne mutanen da suka kasa suka zama to su ba su da abin da su fara yanzu kamar mu a taraban nan da ake magana gaskiya ne yadda aka yi zabe a nan kowa ya sani yau maganan da ake nan ai yi amfani da addini wajen zabuka ko baka ba amma duk wanda suka yi zabuka ne da addini yau suna kuka alhamdulillah ko baka ba sannan kuma ita gunar da raba da ake yanzu nan maganan da ake bata da adashi wallahi domin shin yanzu idan ka dubi appointment da Dario sai yi a sa guda ashirin ka dubi ka dubi mutanen da muke su a taraba musulmai guda hudu ne kawai abin nashi idan ka dubi advisor nashi guda tamanin yake da shi guda guda shida ne kona wani suke da ese nashi haka kaga ba bai nema zama lafiya ba zaman lafiyan da yake shi a bashi wallahi tallahi daga ran da asasa gwamnatin sa bai asasa don a zama lafiya ba ko baka ba domin mu musulmi a taraba ma hakuri muke yi in ba hakuri aka yi ba kana tsammani za za za a zauna lafiyan da ake da shi eh duba dan baba da da abin nan da nyame nyame kwamishinoninsa mostly duka musulmai ne haka dan baba shi kuma da yazo don me haka to wato kawai na fahimci ka dan kwanta da hankali ka wato kan cewa inda aka adalci shi ne eh, adalci an in adalci a ko ina ba ma a taraba ba billahi lazi ko ina yi adalci za a zauna lafiya kuma za a zamu zaman lafiya amma duk inda yi adalci ba ina tabbatar maka babu zaman lafiya da zai zama to a wuri inda inda shugabanni ba su yin adalci wallahi muna godiya eh, to lalle to muna godiya to muna fata alhaji no baka duk lokacin da muka sake kunkwasa kofa za a bude mana insha Allah na eh, Mr. Aranati muna fatan aka sake muka sake tuntuban ku za a bude mana ba komai ba komai to da wannan ya zama dole na jala bulan wannan shirin na tsaka mai wuya yanzu kan a madadin shi babban yaya na Washington Aliyu Mustapha Sokoto ni naku Ibrahim Abdulaziz daga Jalingo ke fatan za mu sake saduwa. To a gaishe ku malamai mun gode kwarai da wannan muhawara mai zafi da aka gudanar da ta shafi jiha Taraba kuma ta shafi Najeriya baki din da makomata na siyasa muna godiya musamman ga su bakin namu alhaji inuwa bakari na jam'iyyar pdp da malam aron atimas na jam'iyyar apc da kuma musamman shi wakilin namu ibrahim abdulaziz da ya jagoranci wannan muhawara daga can jalingu kuma ya aiko mana ita muka cilo muku ita a madadin su duka aliyu mustapha sakwata ne a washington a huta lafiya to a gaishe ku yanzu kuma ga baba makeri da labaran duniya amma fa a takaice. sojojin najeriya sun tarwatsa wani yunkurin kai harin ta'addanci da mayakan boko haram suka shirya kaiwa a maiduguri a jiya litinin lamarin da ya jefa mazauna yankin cikin fargaba wadda ya kai su ga arcewa domin su ceto rayukansu jama'an sojin ba su ba da ƙarin bayani ba akan wannan yunkurin amma shugaban wata kungiyar 'yan sa kai ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa mayakan sun yi amfani da jerin gwanon motocin fararen hula ne suna nufin kai hari a kan wani shingen binciken sojoji a wajen maiduguri inda suka buɗe wuta a kan sojojin a wata sabuwa kuma mayakan al-shabab na ƙasar somaliya sun zartar da hukuncin kisa a kan mutane biyar ciki har da wani matashi mai shekaru goma sha shida da suke masa zargin ɗan likin asiri daga ƙasashen kenya da amurka da kuma somaliya an kashe matashin ne da sauran mutane guda hudu a gaban jama'a ta hanyar bindige su a shekarar jiya lahadi a garin idali mai tazaran kilomita 60 daga wato kudancin baiduwa bayan da wani alƙalin ƙungiyar na alshabab ya yanke musu hukunci na kisa bayan sun amsa ko kuma da aka ce sun amsa laifin su isra'ila ta yi marhabin lale da kasar guatemala na bin sawun amurka wurin ɗauke ofishin jakadancinta daga birnin tel aviv ta mai da shi zuwa birnin kudus allah ya albarkaci ka abokina shugaba morales in ji firaministan isra'ila benjamin netanyahu a wata sanarwa da ya fitar a kan shawarar da takwaran aikin nasa na guatemala jimmy morales ya fitar ya ce ta da sauran ƙasashe ma za su biyo sawun wurin amincewa da birnin kudus kuma su maida ofishin jakadancinsu a can sai dai kuma hukumomin falasɗinawa sun la'anci wannan mataki da guatemala ta ɗauka inda a cikin wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen falasɗinu ɗin ta bayar ta hannun kamfanin dillancin labaran faransa take cewa wannan wani abin kunya ne da ya saba wa doka ya saba wa mabukatun shugabannin jami'u a birnin kudus kazalika ya saba wa kudirin babban taron majalisar ɗinkin duniya wadda ke allah wadai da amincewar amurka hukumomin philippines sun ce ma'aikatan kashe gobara sun gano dukkan gawarwakin mutane goma mutane 37 to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin yi sallama da ku ina taya iyalan alhaji hudu idris jili murnar daurin auren diyarsu wasila hudu idris da angonta buhari ahmad yan gaki wanda za a yi ranar asabar mai zuwa da karfe goma da rabi na safe a gidan alhaji hudu idris da ke unguwar dakata waji birnin kano allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure a mu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma baba makeri da ya taya ni da salaman adu abu da ya haɗa mana sautin da injiniyan na wannan lokacin john ellison ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin.